Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Sunana Aisha. Ina ɗaya daga cikin matan Adam A. Zango wanda ya aura. Kamar ni ce ta biyu. Da ban so na fito na yi magana akan ina abubuwan da suke faruwa ba, saboda ina ji a cikin matan shi kamar ba kowa gaskiya ya sanna ba, sai wanda ya sanni lokacin ina tare da shi. Kamar 'yan harkar su irin wanda ya lallasa ɗin nan. ɗaiɗai ne wanda bai san ni a ciki ba Ban zauna da shi zaman aure ina ji kaɓa matan shi ba wanda ta zauna da shi ta daɗe wanda na yi da shi na zaman aure aƙalla mun yi shekara kusan shekara goma mu uku um, maza biyu mace ɗaya a yanzu haka ma macen tana hannuna ne to kuma mun yi zaman aure da shi zaman lafiya alhamdulillahi saboda mutum ne Mai kirki da kyautatawa dukkan wani haƙƙi da miji ya kamata ya sauke ma matan shi gaskiya na ƙoƙarin yi alhamdulillah don ban taɓa neman abu na rasa a gurin shi ba ban ba mu taɓa zama wai a ce wai yau gashi ka nema abu a gurin mijin ka bai maka ba hatta nan wanke kai salon idan za mu je kuɗi yake ɗauka ya ba mutum kuɗin da ya san ya fi ƙarfin kuɗin wannan wanke kai da zaki kuma sannan idan nan da wata ɗaya kika ƙara cewa ki ƙara zuwa salon ba shi zai hana ya ƙara ɗaukan wani kuɗin ya ƙara baki ba sannan in kika ce kayan kwalliyan ki ya ƙare zai ɗauki kuɗi mai yawa ya baki ki je ki siyo wannan alhamdulillah ko a ina zan iya tsayawa in bada shaidan shi akan haka kuma Adamu dan uwana na dan uwana ne muna da dangantaka tsakanin mu sosai mai karfi dan mahaifiyarsa yayan mahaifina ne kuma har yanzu da muka rabu da Adamu zumuncin yana nan yadda yake saboda idan sha'anin gidan Adamu ya tashi mahaifina zai tashi ya je ya zauna da yayin shi su hira su tattauna kuma idan sha'anin gidanmu ya zo zai zo za su sai za ta zo sai kwanaki a gidanmu a gama sha'ani da koma shi kuma Adamu zai turo gudunmawa idan ba zai samu zuwa ba saboda akwai sha'anin da yake zuwa na gidan namu kuma ni mahaifina bai taɓa zama ya zagi Adamu don ya sake ni ba. Ni mu abin da muka yadda mu musulmai ne mun yadda da kaddara kuma shi aure rai gare shi. Kuma tun kafin ɗan adam ya fito duniya Allah ya rubuta mishi kaddaransa. Matan shi, ‘ya'yan shi, arzikin shi ranar da zai mutu. Duk musulmi ya kamata a ce ya yadda da wannan kaddara. Kuma bayan da za a yi mutum ya kashe kuɗin shi mai yawa ya auro mata. sannan a ce ya waye gari ya rabu da ita duk mutumin da ya san haka kuma duk wanda zai aura duk wanda zai aura aure ne na soyayya bayan da za a yi ka aure mace kana son ta kana son ka ka kashe kuɗin ka mai yawa sannan aure ta don ka sake ta kawai jarabawa ne da kaddara na rayuwa amma ku mutane ba ku haganewa. kullum Adamu ne mai aure saki Adamu ne mai aure saki to ku ya saka mu da ya saka iyayenmu ba su fito sun ce komai ba sai ku Adamu auri saki auri saki saboda shi an san shi a duniya su sauran mazan da suke sakin mata sama da ishirin sha biyar su da ke ba a san su a duniya ba ai ba wanda ya musu surutu amma sai shi kuma mu da ya saka mu mun yadda da kaddarar mu ne auren mu ne ya kare tsakanin mu da shi saboda shi aure rai gare shi ko mu mun yadda da kaddara diyan da ta zo mana mana amsan shi hannu bibbiyu to shi ne da ni ban yi niyyar fito in yi magana ba to ni na gaji da amsa wayoyin mutane saboda akwai wani magana da ya wallafa akan wasu matan shi um, abubuwan da suka yi ya rabu da su to ana ta turo man abun da masu kira na wai daman laifin da kuka yi sake ku kenan to ni da gaskiya ba ni a ciki ba ni a ciki saboda ni ina ji mutane ba wanda ya sani a social media saboda ni ba a social media ba ne gaskiya to ni ba ni a ciki saboda adamu ya san ko ni wace ce ya yarda da tarbiyya na kuma tushen mu ɗaya ko a yanzu haka akwai shi a guri na wanda tun da na haife ta take hannuna kuma yake kyautata mana iya kyautatawa har yanzu adamu bai gane kyautata mana ba saboda ya sai ina gidan iyayena ne kowane lokaci zan iya ganin alaƙa adam ya turo min kuɗi domin hidiman yarinya shi ko da za a yi mata wani abu za a yi mata wani abu ni kuma idan ina cikin neman taimako ko me idan na mishi magana don gaskiya ba maganar da zan yi ma adamu mishi text gaskiya bai bani amsa ba zai tsaya ya duba ya bani amsa ga dama ma in amsan zai bashi wahala zai yi mun voice ya turo mun muna da fahimta sosai tsakanin mu dan shi gaskiya ba mu abocin daukan waya bane don masu faɗin cewa sun kira a don bai ɗauka waya bai ɗauka waya gaskiya shi dai wannan ɗabi'a shi tun tuntuni shi gaskiya ba mai son magana a waya bane shi dan ko a fili shi gaskiya ba mutum bane mai son magana surutu ko labari ka zo kana bashi zai tsaya shiru yana kallon ka sai dai ta ɗaga kai na mai shi ba mai son magana bane gaskiya masu cewa suna kiran shi bai dauka ba sai mishi uzuri akan wannan ni na shi da akan wannan shi ba mutum bane ma'abocin ɗaukan waya amma in kika yi mishi text ko mai kika rubuta mishi zai tsaya ya fahimce ki in na amsa ne baki amsa idan ka ga bai baka amsa ba to ba magana bane na bada amsa gaskiya to don haka yanzu to akwai comment ɗin da na gani ne ya ɗora ya wallafa a sashen na instagram akan hoton yara na ya ɗora su na ji wani yayi comment mara kyau a kai yana cewa wai um, nan ne wanda iyayensu suke yin maɗigo da goma da kwartanci to ƙila ma ba jininsa ba ne to ni 'ya'yana 'yan halaka ne 'yan sunna ne kuma duk wanda ya ga 'ya'yana yana kallon siyasa suna kama da mahaifinsu Ta farkin sunna muka haife su 'ya'yan sunna ne kuma alhamdulillahi to don haka ni dai ni dai abin da zan iya cewa a wannan al'amarin da yake faruwa Adamu Allah ya kara maka hakuri kuma duk abin da kaga Adamu ya fito ya yi magana a kai. to abin ba karamin ciwo yake mishi ba ya daɗe yana tara wannan abin saboda shi mutum ne mai kawaici mai kawaici don za ka daɗe kana mishi abu kafin ya fito ya yi magana sai abun ya yi mishi ciwo a cikin tukuna za ka ga ya fito ya yi magana don mutum ne mai haƙuri ba kuma wai na fito bane wai don ina kare shi dole ina me an ce ka faɗa mutum za ka faɗi alkhairi a kansa ka faɗi alkhairi a kansa kuma duk abin da matarka ta ba bada shaida akan ka tabbas ya tabbata kuma abin da miji ya ba bada shaida akan matarsa tabbas ya tabbata kuma ba wai a gaban idansu ba wai a gaban idan duniya ba ne na fito ina yaban su ko a bayan idansa zan buga kirji na yaba adamu kai ko wanda zan aura ne ya zo na gaya mishi waye na aura wallahi bai sai zagi adamu a gabana ba ko waye saboda uban 'ya'yana ne mu wanda ka fa 'ya'ya uku da shi ai kun zama ɗaya kam ba ni da wanda ya fi shi to dan Allah ku rabu da shi ya huta muna da 'ya'ya 'ya'yanmu suna buƙatar shi a raye ‘ya'yanmu suna buƙatar shi a raye kuma ku rinka tunanin shi ma uba ne a gurin wasu ‘ya'yan kuma ‘ya'yan shi yanzu ma sun taso suna girma kuma suna ganin abin da yake faruwa su ma abin baya musu daɗi to kun gani idan kuka ci gaba da yaran su ma su kasa jurewa za su kasa jurewa su ma kamar yadda ake ma uban kowa abu yake jin zafi to su ma ‘ya'yan shi haka suke jin zafin abin a cikin ransu yake suke jin zafin abu a cikin ransu to Allah dai ya sa mu dace kuma Adamu Allah ya kara maka haƙuri da juriya Allah ya sa ƙarshen matsalar ka ne ta zo a rayuwa insha Allah muna nan muna taya ka da addu'a ina taya ka da addu'a a matsayina na ƴan uwarka kuma uban yarana Allah ya yaye maka dukkan wani damuwa da yake damunka a cikin ranka Allah ya tsare ka ya kare ka da kariyansa taimakon da kake ma mutane na alkhairi Allah ya biya ka da mafificin alkhairi Allah ya saka maka da alkhairi saboda ba kowa bane ya sani ko ni nan ni shaida ne na yi ma mutane bautun dafa abinci a gidan adam ba adadi mutane da su zo gidan sama da talatin haka za mu ɗaura tukunya mu sauke duk ya domin ya kyautata ma mutane da suke ƙarƙashin shi amma a ce a yau ya gari duka sun butulce mashi sun zama ɗaiɗai ku ne suke tuna alkhairi to mun ban mace da alkhairin ka ba ko da rabuwa ya zo tsakaninmu mu ba za mu daina ba za mu daina yabon ka ba har abada saboda duk wanda ya maka alkhairi ka faɗa ta faɗa alkhairi kawai rabuwan aure ne ya zo kuma kaddara ne na ubangiji mu kowa da kaddaransa sai Allah sai ya nufa ka aure wannan ka rabu da wannan ka je ka aure wannan kuma ka haihu da shi to mu mun yadda da kaddara assalamu alaikum ya fatan zamu to assalamu alaikum yan uwa da abokan arziki na yi wa kowa da kowa barka da safiya fatan zamu mu shi mutane suna so me yasa ba ki fito ki magana kan adadin zama me yasa ba ki fito ki magana kan wanda kika ce kina so ba dama duk ƙarya ne kaza kaza kaza kaza kaza to me kuke so ce to gashi na fito da fari ina ba wa adam ne zango haƙuri Allah ya huci zuciyanka a huciya ka yallaɓai to amma a gurguje ba ɓata lokaci tunaninka cewa ba za a zage ka ba in ba a zage ka ba me kake so a yi maka adam ne zango ka manta da baiwar da Allah ya ɗauka ya baka ne ka manta da abin da Allah ya ɗauka ya jinjina maka ne kai tunanin cewa za ka tafi haka kuma za a zauna da kai lafiya ba a maka wani abu da zai bata maka rai ba an sani abin da ake maka da ciwo mu ma muna gani kanmu mu da masoyan kama muna jin zafin abin na kai to amma duk abin da aka ce Allah ya jarumci ka shi karbe shi hannu biyu ba wani wanda isa ya kara maka wa'adin ka a duniya ko kuma ya kara maka masoya ko kuma ya kara maka makiya babu shi sanan duk rayuwar nan da kake gani yau mu ne gobe ba mu bane wanda aka yi duniyar domin sa annabi Muhammad a alaihi wasallam ya bar duniyar to balantana mu da muka zo zama dan lokaci kaɗan mu bar duniyar ka jira lokacin da Allah zai maka sakayya akan kowa abin da ake maka ba daɗi mu ma kanmu bai mana daɗi ballantana kai da ake yi domin ka kuma ba kowa bane zai fito ya tare maka wani in aka maka abu dalilin ka wallahi zai iya ɗaukan wuƙa ya burma mutum saboda san da yake maka amma shi rayuwar nan da kake gani in aka ce haƙuri bai baka ba to rashin shi ba zai taɓa baka ba mu haka muke lahiyar mu na hausawa dole dole ne sai an maka abin da ba daidai ba duk duk kyautatawanka duk abubuwan da kake idan har kaɗan ɗan saba wani gefe kaɗan sai a ɗauko a ninka maka rashin kyautawa fiye da yadda kai ka yi shi sannan kai mai haƙuri ne ga kyauta ga san jama'a ga san ɗauko rana ka dawo da shi inuwa ga biyayya a gurin iyaye ga san masoyansa ni kaina na san kana son masoyanka ga sanin ya kamata to me kake nima ni in dantani ne ban ma bukatan masoyi ya ne wanda makiya su su ne makiya su suke kai ka inda ya kamata ka je masoya kuwa suna son ka ne dan abin duniya ka ko kuma don halittar da Allah ya maka ko kuma don wani akasin abu daga zaran ya bata to ba wani ba wani sakayyan wanda za su saka maka sai dai su faka maka da butulci duk abin da kai Allah zai biya ka duk wanda ya zaye ka ka jira shi a madakata hakurin nan ya kai ka ga cin nasara ka kai har ka kasance dan aljanna amma ba wai komai amfantin amai a ce sai ya fito ba to in ma ka fito din wasu burin su ka fito ka faɗa ne su yi dariya wasu burinsu ka fito ne ka faɗa su ƙara akan gishiri akan abin da ka faɗa ba wanda ba a mai a duniya daidai na wani yafi na wani amma haƙurin nan da kake ganin shi shine daidai a rayuwa idan aka ce maka ka yi haƙuri an cuce ka ne ba wani ma zai fito ya yi nashi wallahi ba wanda zai ce mai ya yi haƙuri bara ma saurare shi ba saboda amma ba a san yana yi ba amma tabbas kai ka ga masoya in wasu sun yi da biyu ne don su zo ko su burge ka je a hakan an dai yi dai kuma ko to Allah ka ƙara wa zuciyarka hakuri sannan duk abin da ya tunkaro ka ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una a zuciyarka to ba wani shege ba wani manki ba wanda ya isa maka ba wanda ya isa hana babu shi ka dogara kawai da abin da Allah ya baka ɗaukaka ne Allah ya baka kai kokari yadda zaka sarrafa shi ya dawo maka hanya mai kyau ka koma ga Allah cikin ingantattun bayan da za a yatsa amma ba bai kamata a ce haushin 'yan mutanen da social media ya zo yana bata maka rai ko kuma na wasu kani zan ce ko ya zo yana bata maka rai babu wani wanda Allah zai mishi baiwar da Allah ya maka sai wanda ya zaɓi kana da baiwa wanda duk inda ka je dole a faɗa kana da shi to me kake nema a duniya wai shin ba zai kamar me ma kake so a yi maka ne an san ba daɗi an san ba daɗi wallahi zan iya gaya maka ɗaukakar da Allah ta baka ba kowane minista ko shugaban ƙasa ne Allah ya bashi haka yanzu a tara masoyanka a tara na Buhari ko kuma a tara na Tinubu zan ce kai na rantse da Allah da wahala su kai iya naka saboda kana da masoya kana da masoya ba iya Najeriya ba har Hausa country kana da to me kake nema ne ranka ya daɗe da Allah ka ƙara haƙuri ubangijin Allah ya bamu ikon cin mu da ya bamu